أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إياينا ماتا da ƙannena da 'yan uwana da 'ya'yana na wannan gari mai albarka garin tasawa a jamhuriyar Nijar jihar Maraɗi, ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina kuma taya mu murna gaba mu na haɗuwa a wannan babban gida gidan sarauta don munasabar taya yan uwanmu da suka samu albarka ta karuwa na aure ina fatan Allah ya sa albarka cikin wannan aure ko aure ko arme in ji ku da faɗa mu muna cewa aure ko kuma kuna cewa Amri ko Armi? to Allah ya sa albarka shi wannan Armi. Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya raba su da dukkan fitintinu Allah ya ba wa amarya ko amare ikon biyayya da da'a don aure baya yiwa sai da biyayya da da'a haka kuma ango ko angwaye duka Allah ya ba su damar adalci da riƙe iyalansu da suka aura akan sunna da kuma tausayi da jin ƙai don aure ya ginu akan tausayi kuma ya ginu akan jin ƙai ina fata insha Allah za ku taimaka mana ku dan ara mana lokacin ku ku tunutsu tun daga ku a inuwa a saurara wanda suka zatsaya su zauna yan agaji a taimaka wajen kwantar da hankalinsu da kuma sa su natsu don mu yi abin da ya kawo mu abin da ake so a tattauna a wannan wuri shine wace ce mace sannan waɗanda ɗabi'u mace ya kamata ta sifantu da shi wajen samun zaman lafiya a rayuwarta da kuma zaman lafiya da ita da mijinta ya za ta yi ta mallake mijinta kusan daman ko mata babban abin da kuke so a gaya muku a duniya shine yanzu za ku ku mallaki ɗa namiji ba ku da buri sama da ku mallake namiji to amma mallakan mazan yanzu ya gagara saboda hali ya canja ɗabi'a ta canja an nesanci Allah an nesanci shari'a abubuwan da al'ada ma ta koyar da mu mu kula da shi don mutunta auren an daina yin sa sai wanda Allah ya zaba kaɗan daga cikin ku da kuma muhimmancin kula da tarbiyyar yara don mace ba ta zamantowa mace cikakkiyar mace da za a ji daɗin rayuwa da ita idan ba ta iya tarbiyyar 'ya'ya ba yanzu duk ga kunan kuna zaune a gabana duk wacce na hango ta sai ga da ɗiya a gabanta ko da ɗa a gabanta wata tana da shi ma a cikin cikinta za ta haife shi da haka jarinku ne ya za ku yi koyi ayanku tarbiyya ta musulunci idan na ce mace ina nufin al'unsa albaliga al'aƙila al-muslima mace wacce take balagaggiya mai hankali kuma musulma wataƙila ta zama 'yar uwa ko ta zama ƙanwa ko ta zama uwa ko ta zama mai tarbiyya wacce take jin a ranta cewa akwai wani nauyi da Allah ya ɗora mata na ba da haƙƙin aure da kuma ba da haƙƙi na tarbiyyar 'ya'ya ina so in yi mana shimfiɗa kaɗan kafin na faɗa abin da zan faɗa cewa iyayena mata ku gane babu wani addinin da ya mutunta ku ya kimanta ku ya darasta ku wallahi irin addinin musulunci an yi wata rayuwa da a da a da a lokacin jahiliya mace ba ta da daraja ba ta da kima ba ta da matsayi ba a mutunta ta ba a ɗauke ta mutum ba an yi wannan lokacin amma alhamdulillah Allah ya kawo musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tsamo mata daga wulakancin da ake yi musu ya tsamo mata ya ba su yanci ya ba su mutunci amma ya ɗora su akan wata tarbiyya da za su ginu a kai don su ji daɗin zaman aurensu hankalinsu ya kwanta su mutu kuma su shiga cikin aljanna mace a da suna cewa mahdumatul hukuk ba ta da haƙƙi sun cinye haƙƙinta za a yi mutuwa a gida ana raban gado wallahi mace sai dai ta tagumi ta sa ido ko taro ba za a bata ba ko nera, ko dala ko saifa ko gona ko dabba ba ta isa ba me laifinta kawai don ita mace ce maslubatul idara irada ba ta da wata manufa da za ta ce tana so ta yi kaza ko ba ta son kaza ba ta isa ba kai an yi lokacin dafa mutum mahaifinsa zai mutu ya bar mata wallahi sai mutum ya zo ya ɗauki ɗaya daga cikin matan babansa sai lulluɓa mata mayafi ya ce wannan ta zama tawa mutum ya ɗauke matar ubansa ya ci gadanta ya gaje ta tana ƙarƙashinsa sai yadda ya ga dama yi da ita idan an zo magana gado ba ta da gado sai a rabe wa maza kaɗai su cinye ita bara a bata ba shine Allah ya saukar da lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal min mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa ya kuma kawo lizzakari mislu hazzil unsayaini kenan kun ga a hankali in kuna fahimta na kamar wannan addinin na musuluncin shine addinin da ya yi ta kwato muku yancin ku a wajen waɗanda suke zaluntar ku wanda yau waɗannan masu zaluntar ku a da a jahiliya su ne suke zagin musulunci suna cewa wai musulunci ya tauye wa mace haƙƙi saboda sun mai da mutane jahilai kuma sun ɗauka ba a karanta tarihi ba ai ba wanda ya ci mutuncin ya mace irin kafiri kuma babu tsarin da yake wulakantar da ya mace irin tsarin kafirci amma yau matan musulmi abin bakin ciki wannan hijabi da niƙabi da aka ce su sa gani suke an takura musu mace ta fi so ta fito tsirara ta bayyana adanta ta bayyana kwalliyarta ta nuna fitsararta ta nuna ƙeƙasarta a rabata da gidanta na aure a ɗora ta kan titi a cire mata hijabi a yi mata tsirara wai wannan ne ci gaba wai wannan shi ne wayewa ita dole ta fito ta yi duk abin da namiji zai yi har ma akan sa wasu su fito kafafen yada labarai suna sukan tsarin musulunci da ya ce mata su yi aure su zauna a gidansu na aure ana ganin shi wannan aure matsi ne shi wannan aure wai takura ce shi wannan aure wai tauyewa mace hakki ne har ma yanzu aka zo da tunanin wai mace ta auri yar uwarta mace akan ta auri namiji yana ba ta umarni yana ba ta doka a'a wai ta je ta auri yar uwarta ya mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a wani gurin har biki da taro ake yi an daura aure tsakanin binta da zainab aure tsakanin maryam da shabuki auren tsakanin yalwa da kande kamar yadda kuma suka hana maza yin aure suka ce wahala ne namiji ya aure ya je ya auri ɗan uwansa namiji ya samu biyan bukatarsa da yake nema a wajen mace zai samu a wajen na namiji yanzu yau Allah ya kawo mu lokacin da akwai maza masu auren 'yan uwansu maza ba mamaki ga mijinki ya ƙaurace miki baya yinki watakila ya fada cikin wannan ƙungiyar ne ta auren maza ya je ya auri ɗan uwansa namiji yana biyan bukata a kansa ke dai kawai baki da aiki a gidanki sai gadin 'ya'ya da shiga kicin da dafa abinci ba ki da wani amfani kin zama mai gadi wannan shine abin da maƙiya Allah makiya shari'a makiya musulunci yau suke tallata mana kuma wannan abin yau har a gidajen biki akan zo ana tallata wa mata su auri jinsi wai auren jinsi mace ta nemi yar uwarta mace a cire mata sha'awar namiji a cire mata son ta yi aure ta zauna ta yi hidimar aure ta samu aljanna a'a to duka irin wannan tsarurruka ne na jahiliya wanda suka canje salo zamani ya zo da abubuwa daban-daban daban na fitina amma mata masu zuwa makaranta mata masu sauraron wa'azi masu sauraron karatu to su kam suna ganewa cewa ana jan su ne zuwa ga hanyar halaka kuma ana so a maida su wannan tsari na jahiliya na da na hadumul hukukil mar'a a murkushe yanci na hakika da shari'a ta bawa mace a maida ita tana rayuwa akan fushin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa ya dawo da ya mace hakkinta da ‘yancinta da mutuncinta ya ƙwato ta daga hannun masu wasa da mutuncinta da kimata da darajarta da ashabu shahawaci waɗanda kawai su suna rayuwa ne da mace don biyan buƙatar sha'awa mace ta je ta ta karuwanci ba za a taɓa zarginta ba amma a hana ta ta yi aure amma a halatta mata karuwanci ta bi maza ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba mutum ya zo ya ɗauki mace kai ta gidansa ko ofishinsa ko kaza sa ya yi duk abin da zai yi da ita ya ba ta kuɗi amma sun hana ta taje ta yi zaman aure na shari'a sai kun nutsu sai kun mai da hankali ibn al ya yi magana dangane da muhimmancin kulawa da 'ya'ya tun suna alfijirin tasowarsu mana ya mace ko ɗa namiji tun suna ƙanana a kula da su barin tarbiyyarsu ta lalace shi yake kawo yau mu wayi gari mu tarar da 'yan uwanmu sun fi ƙarfinmu ta yanda suka sa duniya da fasadi da zina da luwaɗi da maɗugo ne a gabansu saboda tun farko tun ran gini ran zane iyaye suka yi sakaci akan kulawa da 'ya'yansu yanzu abin da ya dame ku gunan da zan sa ku sai musu takalmar da za su sa ku yi musu abin da za ku gina gangan jikinsu amma ba ku yi musu abin da za ku gina musu ruhi ku ba su tarbiyya ku ba su ilimi ku koya musu kunya daraja ku koya musu ganin girman na gaba yanzu wannan ba shi aka sa gaba ba yaya mace za ta zama fitsararriya wayayya wai za ta fito a buga da ita what man can do women can do better so ku farga daga wannan halaka da ake jan ku ya ku iyaye na mata ku waye ibn al-qayyim yake cewa wa kam min man ashqa waladahu wa falazata kabidihi fi dunya wal akhirati bi ihmalihi da yawa daga cikin iyaye akwai waɗanda suka mayar da ƴaƴan suka zama ƴan wuta suka zama shakiyai ba su kula da addinin su ba ba su kula da tarbiyyar su ba kula da sallar su da ibadar su ba saboda sakaci na iyaye ga kunan a gabana ku saurari abinda malamai suka faɗa dangane da muhimmancin ku ja 'ya'yanku jikinku ki rike yarki ki rike ɗanki yanzu in kin haifi jaririya ko yaro wanda ake sharwa kullum yana hannunki yana ƙirjinki amma da yarinya ta zama budurwa ta miƙe ita ma ta fara zama 'ya mace wai sai a bata 'yanci ta fara yin abin da ta ga dama a duniya da lahira ibn qayyim yace wasu sun tabe yace wa adibihi wa taraka adibahu iyaye sun ƙi ladabtar da 'ya'yansu suka taimaki 'ya'yansu a kan sha'awa wa iyanatihi ala shahawatihi aka taimaki yaro akan ya zai samu sha'awarsa ta duniya kuma uba ko uwa wa ya yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu a lokacin da mutum gani yake ya girmama ɗansa ko kin girmama ɗiyarki alhali kuma kin wulakanta ta ne alhali kuma kin tozartar da ita ne wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu ibn gami yace mutum zai dauka yana tausayin ɗansa ne alhali zalunta sa yake yi yace fa fatatu in intifa'uhu bi waladihi amfanuwa da ɗa yau ya gagare mu zaka zo ka ciyar da shi ka shayar da shi ka bashi kai masa komai ka kai shi lakwal ka kai shi makaranta ka kai shi duk abin da zai yana girma ko tana girma shikenan ba ku ba ci moriyarsu saboda ba koya musu tausayin iyaye ba ba koya musu jin kayan iyaye ba ga misalai nan da nake so in buga muku dangane da sakacin da muke akan tarbiyyar 'ya'yanmu kafin ki yi abin da mijinki zai samu za samu karbuwa a wajensa akwai buƙatar 'ya'yan da kike kyankyashewa ki ma iya musu tarbiyya tukunna yanzu ki zo ki haifi yarinya budurwa ta girma a gabanki ana ji na ana fahimta na ko ki na kudatta ki ta zarubtun zuwa likita asibiti ki ta wahala a kanta a kai ta makaranta Allah ya san nawa ake kashe kowane yaro ko yarinya kafin ta gama tasowa amma wallahi da ta fara girma ita ma ta ga kirjinta ya daga to sai ta ga ai da ita da uwarta da ɗaya ne ba ta ganin ki. yau yara 'yan mata sun fi karɓar shawarar ƙawaye abokanai sama da shawarar iyayensu da suka haife su uwarki ba ta da amfani a wajenki ƙawarki ita ce abokiyar shawararki a yayin da ake so ki mai da mahaifiyarki ita ce abokiyar shawararki amma yau ita kanta uwar ta yadda cewa 'yarta budurwa ta fi ƙarfinta na farko dai ba za ta yi shawara da ke ba wajen manemanta mai nemanta da aure akwai yarinyar da sai da ta shekara biyu uku suna soyayya da yaro wallahi uwarta ba sani ba kai wata fa sai ta ma gama shiri an gama shirin aure da komai sai ta ce wai aje a gaya iyayenta yau 'ya'ya mata ba sa sanar da iyayensu in za su fara tsayawa da samari saboda ke uwar an ɗauke ki 'yar ƙauye ce amma ƙawayenta insha Allah su ne masu ba shawara idan za ta yi wani abu kawata za ta ba shawara idan karatu za ta yi ba za ta nemi shawarar ki ba ke uwa mijin da za ta aura a shafin whatsapp dinta a nan za a gaya mata irin mijin da za ta aura kin ga uwar kin zama baki da abin da tura suke cewa ba relevance baki da amfani to ya kamata iyaye mata ku gyara sai ku tambaya me yasa kuke wahalar tarbiyyar yaya amma idan sun girma suke kwace muku a hannunku duk wanda ya bawa rago abinci ya bashi yayi kwari baya daure shi baya kula da shi wata ran ragon nan guduwa zai yi tafi wani wuri ya fi karfinka to ya ku iyayena mata ku ja yayanku jikinku ki mai da ita kina neman tana neman shawara a gare ki sannan kuma ki rinka tsawatan mata ku kula da wayoyin 'ya'yanku mata a jikin wayar yarki mace a wayar ta za a lalata miki tarbiyyar da kika mata na shekara ashirin a wayar ta wata za ta rinka turo mata tsiraici a rinka turo mata samarin banza a rinka turo mata shafuffuka da za ta yi alaka da mutanen banza ke kina nan kina wahala haka shi ma uba zai waye gari ko uwa yaro zai girma ya nemi yarinyarsa a aure da zai aura wallahi sai shekaru yana soyayya da yarinya ubansa bai sani ba daga baya yaro zai zo yana shafa kansa yace baba za a yi mana aure yaushe za a yi shi ma zai faɗi lokacin da za a aura ba sa neman shawarar iyayensu wajen zaɓen matar da za su aura saboda sun rena iyayen wannan yana daga cikin hanyoyi na lalacewar tarbiyya ibnu qayyim yace wa idza aturi wa idza atubiratil fasadu fil auladi ko wa idza tabarta al fasada fil auladi ra'aita ammatahu min qibal al aba'i idan ka lura da da yawa daga cikin lalacewar tarbiyyar yaya in Allah ya so ya yadda ana samunta ne daga ina wato daga gurin iyaye iyayen da kuka sakaci iyayen da kuka watsa kashin 'ya'yanku da rashin jin su jikinku to kuma iyayen da za su walda ku abu na gaba ba wa yara mu'amaloli yancin mu'amala da wayoyi manya shi ma yana taimakawa wajen lalata tarbiyyar yara mazan ko mata baki koya wa yarki qur'ani ba baki koya mata kunya ba baki koya mata mutunci da sani ya kamata ba baki koya mata jin tsoron Allah ba amma kin dauki waya mai tsada kin bata ta je ta hadu da shedanu a cikin waya ba abin da ba a yi da waya ba abin da na barna da kuka sani a duniya da ba a yi da waya so da yawa ba za su yi karatu ba suna kalle-kallen waya ba za su taya uwarsu aiki ba suna kalle-kallen waya yau iyaye mata kun wayi gari 'ya'yanku 'yan mata ba sa iya taya ku aiki a kicin ɗinku wajen dafa abinci kina da balagagge yarinya budurwa a gaban ki, sai dai ta kwana tana waya da samari sannan ta yi ni tana buɗe-buɗen waya ke kuma ke an barki da daka da surfe da tankaɗe da reraya da ɗora abinci da fama da hayaki. ba ta zo ta yi miki bi hidima ba ta je ta yi wani ƙato hidima yi baki koya mata yaya za ta yi miki da'a ta bi ki ba ta je gidan wani ta dafa ta bashi kuma ya zage ta ta tsuguna ta bashi ce ta ki bani guri mutumiyar banza kina yin kaza sai na sallame ki na kore ki tafi gidan ubanki yau abin da maza suke wa mata kenan a gida to baki bi uwarki ba da ta haife ki ki taimaki mahaifiyarki ba baki mata wanki ba baki mata guga ba baki taya ta dafa abinci ba baki raka ta unguwa ba baki kula da kannanki ba amma za ki je gidan wani da ba shi da mutunci kuma ba zai ga mutuncin iyayenki ba ke ma ba zai gana ki ba wulakanta ki ya tozarta ki wannan shine abin da kuka shuka kuma shi za ku girba duka wannan ibn al ya gaya mana cewa galibin lalacewar tarbiyyar 'ya'ya mata da 'ya'ya maza ana samun sakaci ne daga bangaren iyaye kula dan idan babu tarbiyya nan wallahi ba inda za a ji ai yanzu dukan ku nan gaba ɗaya kun zo nan ga ku nan ba ku irgu ba ai tarbiyya ce ta kawo ku da ba dan iyayen ku sun muku tarbiyyar san musulunci da addini ba ai ba ku zo ku saurari wa'azi da karatu ba to yaya za ku bar 'ya'yan naku su kuma su lalace ba koya musu tarbiyya da kunya da sani ya kamata ba a kula da wannan gaba har yanzu ina kira ga iyayen yara a kula waɗanda suke barin 'ya'yansu suna mu'amaloli da mazaje da samari waɗanda suke ba aurensu suke da niyyar yi ba yanzu yaro saurayi zai iya zuwa ya makale wa yarinya abinda yake buri kawai ya zai lalata mata yarintarta ya zai lalata mata budurcinta ya zai zubar mata da kimata da yawa yau ana kukan cewa yara 'yan mata ana aurar da su da cikin shege a zo a yi bikin yarinya a ci abinci a yi kaza a yi kaza amma wallahi yarinyar nan za ta tafi da ciki a cikin cikinta muna samun fatawoyi da tambayoyi da warwarar matsaloli wane ya auro sashe watannin haihuwarta ba ta yi ba ta dai ta kama naƙuda za ta haihu yaya aka yi da aka bincika ashe ta zo masa da tsohon cikinta na wata biyu wata uku a ina ta same shi a wajen wannan samarin banza da kuka yi sakaci kuka bar 'ya'yanku suna mu'amala da su ba ki tsawata mata ba ba kya bincika wayar yarki kina ga da waye da waye kawayenta da waye da waye abokananta maza ba ki taba bincikawa ba ba kya lura da aka shi yasa za ku zo su yanka muku tsayar da za ku yi kuka hawaye ba zai zuba ba saboda bakin ciki da bacin rai zinace-zinace sun yawa yau a cikin 'yan mata mata suna ba da mutuncinsu yau ga samari yaro daga zuwa zance gida sai yarinya ta makkana masa kanta ta ba wa yaro saurayi dama ya lalata mata budurci ya lalata mata rayuwa wai da sunan soyayya sai ya gama lalata ta sannan kuma ya tsallaka gaba ya lalata kawarta in ya gama da ita sai daɗa lalata kaza wallahi wani yana ba da labari ya ce ai shi ya lalata mata sun fi ɗari da hamsin wataƙila ki ce wataƙila ki ce wataƙila ƙawar ki ce wataƙila ki ce da irin wannan soyayyar ƙarya soyayyar munafurci soyayya soyayya mace wai ce tana son namiji ce ta mai komai bai aure ki ba bai bada sadaki ba komai ki mai akwai yarinyar da ta kira ni take mun fatawa tana tambaya na tace yau ta yi shekaru da saurayinta in za ta ce unguwa shi yake daukan ta kai ta a mota in za ta je kasuwa ba za ta tafi sai ta kira shi shi zai zo kai ta kasuwa sai tsayayya in za ta sai atamfa shi zai je mata ba ya aure ba ba ba ba shi ita ba in za ta je gidan ƙawayenta shi zai kai ta wai ai shi mutum ne wai mai kishi wai baya so wai ta fada hannun wani ta je ɗakinsa ta dafa masa abinci yau 'yan mata ke zuwa ɗakin samari suna masa abinci wata don lalacewa wanki da guga ma take wa saurayi ta je ɗakinsa ranar asabar ko lahadi ta wanke mai kaya ta jira ya bushe ta goge masa saboda banza ce ita bai aure ta ba bai ba da sadaki ba daga ƙarshe kuma ya zo ya ga wanda wacce tafi ta kyau ya aure ta ke kuma ya barki da Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim irin waɗannan munanan tarbiyya da al'adu suna ta shigowa cikin mu a hankali a hankali a hankali amma ba mu farga ba iyayena mata ƴaƴan ku ku tarbiyyar 'ya'yanku shine mutuncinku ki wa 'ya'yanki tarbiyya ta kwarai da ko mutuwa kika yi kika kwanta za a ta kai miki lada a cikin kabarinki ba wai a kai miki bala'i ba ba wai a zo a tayar miki da hankali kina cikin kabari ba ku gane wannan gabar magana ta biyu waɗanne abubuwa ne ke sa mace ta samu karɓuwa a wajen mijinta wannan karatun zai amfani ga mai aure da wadda ba ta da aure duka ya kamata mace ta sani cewa rayuwarsa ingantacciya mai daɗi shine rayuwar gidan miji duk wacce gidan mijinta bai yi kyau ba Allah bai bata ta nasara kan samun gidan aure na kwarai ba to gaskiya a tausaya mata kuma a yi mata addu'a a shafa fatiya idan mace yau ba ta samu gidan aure mai daɗi ba to babu ita babu rayuwa mai daɗi babu ita babu samun kwanciyar hankali babu ita babu samun natsuwa yanzu yanzu tsufa zai kama ta tana da ƙarancin shekaru amma wallahi za ta tsofe sharkaf za ki ga ta zube gaba ɗaya to yaya zan yi in mallake mijina in samu jin daɗin rayuwa namiji da kuke gani kamar yaro ne jariri namiji kamar yaro ne jariri miji yaro jariri idan kana kulawa da shi kana ba shi abinci kana ba shi mama kana tarerayarsa to za ka ga yana matsarka yana zamantowa kusa da kai kullum me yasa 'ya'ya suka fi kusanci da iyayensu mata saboda matar tana kulawa da ɗan ko tana kulawa da ɗiyar to haka shi ma namiji idan kina kula da mijinki kina sa, kina ainihin bin umarninsa kina karɓan dokarsa kina haƙuri da halinsa to za ki samu kansa idan kuma babu wannan to duhu zai ta dukan duhu ki da kaya daka a lokacin mai ƙarfi ne zai yi rinjaye kuma kin san mijinki ya fi ki ƙarfi malamai suka ce na farko ana son husnu ta'a kyakkyawar biyayya ko biyayya mai kyau abinda ake nufi da ta'a ana nufin alistijaba li'amri zauj amsa umarnin miji dan annabar rahama yana faɗa a cikin hadisi khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك عن نفسها ومالك ما في الهيري daga cikin mata ita ce matar da kana ددادي sai ka ji daɗi a ranka sannan kuma idan ka bata umarni sai ta bi dan Allah ki tambayi kanki kina bin umarni mai gidanki wata tace bana bi ta san ba ta bi to kin shuka wa kanki rashin gaskiya kuma da zaman wahala ganinki ana so da ya ganki sai farin ciki ji daɗi don Allah haka kike mai gidanki da ya ganki yana yin murna yana jin daɗi wani ce mu yayi wallahi malam da nazo zan dawo daga kasuwa zan zo gida gaba na faduwa yake saboda bala'in da matata take mu wani cewa ya wallahi da mun zauna minti biyar muna hira da ita a gida to sai mun yi fada saboda halinta bai da kyau saboda mace mai tsiwa mace mai fitina mace mai surutu mace mai raki mace da in ta gani sai ta faɗa ba ta iya kau da kai ba ba ta da haƙuri ba ta da juriya ba ta da ladabi ba ta da da'a ba ta da sanin ya kamata zaman dai ana yin sa ne kawai tunda dai Allah ya ce ai aure an yi auren amma jikinka ya gaya maka wata ce ba dai ka auro ni ba ba ka makale ka nace ka ce sai ni ba to jikinka ya gaya maka za ta azabtar da shi a miyarsa za ta azabtar da shi a shimfidarsa za ta azabtar da shi da fuskarta za ta azabtar da shi da mu'amalar da za ta yi masa a gida yau gidaje da yawa sun kama da wuta suna shan wuta saboda masifar da ke cikin gidan wani ya ce wallahi malam zagi ta zage ni ta zage iyayena kana namiji mace ta zage ka ta zage iyayenka saboda ya samu fekakkiya mara kirki ta ce kai ɗin banza san iskan gari a'udhu billah wai mijinta fa take gaya masa kai din banza nan iskan gari mijinta uban 'ya'yanta ka sake ni tace masa wallahi yau in ka sake ni ina da irin ka wanda suka fi ka dubu haka ta gaya wa mijinta shi kuma ya ce Allah bada hakuri, haƙuri ba zan saki ba mai rauni ne ba yanda zai yi. zagin miji ba alheri ba ne. dakawa miji tsawa rashin mutunci ne rashin kunya ne kin bin umarnin miji yana gadar da fushin Allah sai dai in ya umarce ki da saban Allah daka daga cikin abin da malamai suke cewa lallai mace ta zama tana da husnul ta'a kuma a ɗin ta zama na bi’atun minal kalbi. ɗa'ar biyayyen da za a yi wa mijin ya zama daga cikin zuciya ɗa’a take zuwa ba wai a zo za a ba shi ruwan sha a durkusa za a ba shi abinci a durkusa in ya tafi kuma ce shege kada Allah ya dawo da kai wallahi malam akwai mutumin da ya ce min ce wallahi matata na sha zuwa mai sallama zan yi tafiya zan tafi wata ƙasa sai ta daga hannu ta ce ya ubangiji Allah Allah Allah ya sa karka dawo yace akwai ranar da ta ce min Allah Allah ya sa an ka shiga jirgin sama ya kwaran kwatse ka wannan wace irin rayuwa ce wannan wani irin aure ne wannan wani irin zamantakewa ne ya fitar ya ce mai kwan a ce ya dawo lafiya ta ce kada Allah ya dawo da kai lafiya ya ce mai ya sai na dawo kuwa kuma hakan zai dawo wala idan an gaya muku irin gidaje yadda suke kamawa da wuta irin yadda wasu suke rayuwa da iyalinsu abin zai baku mamaki akwai wanda kuma za ta yi masa biyayya a gabansa amma idan ya fita zagi ta zagi mijinta a wajen ƙawayenta ta zagi miji a wajen makwabta ta zagi miji a wajen iyayenta yanzu akwai matar da dirrar da ta gida sai ta zagi mijinta ba ta da aiki irin ɗebo laifuffukan mijinta tana gaya iyaye kuma kuskuren da kuke yi ya ku iyaye na mata duk matar da ta je ta ɓata mijinta a wajen iyayenta ki sani cewa su fa iyaye idan mace ta zo ta soki miji a wajensu to ba sa ganin su da daraja zai zo yana gaishe su ba sa amsawa zai zo yana magana ba sa ganin kimar magana kuma zai yi kin daidaita da shi bayan kin zage shi kuma kun shiga daki kun sulhunta ya ce ki yafe kin ce kin yafe amma kin je kin zage shi a gaban iyayenki kuma baki koma kika ce halin sannan ya gyara ba ba kuma baki koma kuma kika faɗi alheri a kansa ba da haka wannan baya cikin husnul ta'a a gabanka a nuna ana yin ka ana son ka amma kuma bayan baka nan a zage ka wani bawan Allah matarsa ta yi baki ta ɗauka garin Allah ya waye ya fita ashe yana cikin ɗakinsa yana kwance wani dalili ya tsaye da shi bai fita ba Matar nan ta zo ta ajiye ƙawayenta a falo sai kawayen suka ɗauko zagin mazajensu yanzu abin da ake yi mata wannan sai ta zagi mijinta a gaban ƙawarta wannan ma sai ta zagi mijinta a gaban ƙawarta ita wannan matar da aka zo gidanta ta manta cewa mai gidanta yana ɗaki a kwanci bai tabu ba suka sa kasar ɗinsa suka yi ta zagi ka ce rabu da shi ɗan iska mara mutunci ai wallahi zaman haƙuri nake inda ba dan babana ba da yake goyon bayan sa ba ai da sai na masa kaza sai na masa kaza ke ma naki haka yake ai ni ma kaza kaza kaza baya kaza gashi kazami gashi mara kirki ga marowaci kudin sa ba a ci kaza kaza kaza ta gama yage shi ga uwarsa ba ta da kirki aka zage shi aka zage uwarsa ashe bawan Allah kan yana nan a cikin daki ya fake ya dada bude kunnansa yana ji ya aka yi ya aka sai aka yi ringin wayarta ƙyararam ƙyararam ƙyararam ashe wayar tana cikin ɗaki sai ta rugo da gudu za ta ɗauki wayarta tana daga labule sai ta tarar da mai gidanta a gindin kofa ya fake yana sauraron bayani da aka yi ta ce yau ashe kana nan na shiga uku ya ce baki shiga uku ba da saura tukuna je ki gama magana ki ta tsuguna tana bashi haƙuri tana kuka wallahi ban san kana da ya ce auke idan bana nan daman zagi na kike yi yanzu don Allah iyaye na mata da wannan za ku ji daɗin rayuwar aure ƙaninki kin zagi mijinki a gabansa akwai wacce ta ce ta dai ta zagi mijin ta zagi mijin ta ɓata shi ƙannanta samari maza suka ce wallahi sai mun ji mun yi wa mijinki shagen doka suka shirya katti za su mai shagen doka ta ce don Allah ku rufa mun asiri ku bar min kayana ta ku da ke shi ni dai na gaya muku yana mun bana jin daɗi me yasa kika je kika zage shi ba kya sana a dake shi akwai wanda kam zugowa ma sai aka bashi kashi kuma da auren ku gyara irin wannan ɗabi'a ba hali ne mai kyau ba ku yi wa mazajen kuɗa a kan hanyar Allah idan miji ya umarce ki da sabon Allah to kada ki bi shi dan manzo Allah ce la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf hadisin muslim ba a yin da'a akan sabawa Allah amma ana yin da'a ne wa miji ko a duk wanda za a yi wa da'a akan abin da yake sananne a shari'a yardaji a wajen Allah kamar misali mijin da ya nemi matarsa ta dubura wasu maza ba sa saduwa da matansu ta gaba suna saduwa ne da matansu ta wajen bayan gida to ba a yi wa namijin da'a da biyayya a yadda akan haka ba a yi don saboda saban Allah ne luwaɗi ne amma wasu suna wannan wa matansu saboda tsafi da neman dukiya ko neman dawwaman mulki ko sarauta akwai matar da aka zo ana hira da ita tace tun take mijinta bai taba saduwa da ita ta gaba ba an ga ta dade bata haihu ba sai ciwuka da zurfin zuwa asibiti kullum likita ce me wannan daga baya aka bincika ashe mijinta ne ke saduwa da ita ta bayan gida haramun ne haka miji ya ce sai ya nemi matarsa tana al'ada la ta'ata fi la kada wata mace ta yi wa mijinta da'a lokacin tana al'ada ta ba shi dama ya sadu da ita haramun akwai kuma wasu matan da su da kan suke ba da dama a yi alakar auren da su suna cikin jinin al'ada wai ita kaɗai ce wai tana yin sati tana al'ada irin wannan in namiji ka bashi haka ai sai tunani maka kishiya wai don kada a mata kishiya wai don kada ya zo ya tunanin kaza sai take ba da dama tana cikin jinin al'ada shaɓe-shaɓe cikin jini suna alaƙar aure kin aikata haramun kuma kin shiga uku ki toba zuwa ga Allah haka miji ya umarci mace da yin wani abu wanda yake ya saba wa Allah kamar misali ya karya mata azumin watanta na Ramadan akwai mazajen da a tsakiyar watan Ramadan da rana sai su zo suna saduwa da mace la ta'ata fi ma'siyatillah ba a yi wa miji da'a akan saban Allah ba a yi kar a yadda da shi kada yi masa da'a duk abin da zai yi zai yi wata ta zo tana fatawa ta ce kowace ramadan ce mai gidanta ya karya mata azumi shi bai damu da azumi ba na nafila yana da dama ya hana ki idan yana da bukata a tattare da ke amma bai isa ba a na nafarilla ko kuma mijinki ya sa ki gaba da kishiyar uwarsa kin ga wannan sabon Allah ne saboda kishiyar uwarsa tana fada da uwarsa ke ma a sa ki rinka fada da ita la ko miji ya sa ki fada da uwarki la sa'ata fi ma'siyatillah yanzu akwai mijin da idan baya shiri da mahaifiyarki sai ya sa kiki ta fada da mahaifiyarki in ta ce ki yi kaza ya ce ki ce ba za ki ba karki yadda in baki da hankali uwarki ta ce ki yi kaza miji ya zuga ki ki fandare mata sai dai in mahaifiyar ta ki akan saban Allah ta dora ki baka isa ka raba da mahaifiyata ba dan ku ita ta haife ni ka zo ka tsince ni ko ka zo ka same ni yanzu akwai mijin da ya goge wayar uwar matarsa suna fada da uwar matarsa baya gaisawa da uwan matarsa surukarsa a hankali a hankali kuma sai ya zo ya jawo yar ita kanta tana fada da uwarta ta hanyar hana ta taje ta gaishe ta ta hanyar hana ta taimata isani da taimako ta hanyar ƙin bin umarninta ɗin mace mai hankali ba ta goyon bayan mijinta ta yi fada da uwarta ai ɗayan bi ne ku zauna lafiya muna zaman aure da kai kuma ka girmama mahaifiyata amma batun ka zagi uwata ko ka sa na zagi uwata ko na fandare uwata to gwanda babu auren ba shi da albarka wannan auren da za a sa kina fada da uwarki ki sani ana iya canja miji amma ba a canja uwa ana iya canja miji amma ba a canja uba wannan ina maganar idan ba uwar ce fitinanniya ba kuma komin fitinan uwa sai dai ki mata addu'a amma ba wai ki zo ki yaƙe ta fada faɗa da ita ba to irin waɗannan umarni ne da wasu mazaje suke bayarwa wa matansu su aikata wasu abubuwa na sabon Allah kamar misalin miji ya ce miki yara ba sai sun je makarantar islamiyya ba ki kunna musu tv suna kallon fim la fa'ata fi ma'siyatillah ba a yin da'a wajen sabon Allah yaya zai hana yara zuwa makarantar islamiyya ya ce ki kunna musu fim suna kallo da fim za su rayu a kabari da fim za su tsaya a gaban Allah ran tashin alkiyama a'a to ku rike wannan wanda Allah yake cewa la kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha wallazi nafsu muhammadin bi yadihi لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على hadisi ne Imam Ahmad ya ني امام احمد يفد شي شيخ ناصر الدين الالباني yace hadisi ne ingantacce na rantsa da wanda raina yake kan hannunsa da zan umarci wani yayi sujada wa wani da zan ce wani dan adam yi wa dan uwan sujada to da na umarci miji da na umarci mata ta yi wa miji sujjada saboda tsananin hakki da yake kan mace a dangane da mijinta Ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa mace fa ba za ta taba ba da hakkin Allah ba sai ta ba da hakkin miji ba yanda za a ce kin ba da hakkin Allah ba ki ba da hakkin miji ba idan ba ki gane ba idan ba ki abin mijinki to bin Allah ki ma bai yi ba duk ki, duk iyamun ki, duk karatun ki, duk azumin nafila duk sadaka duk da'a Allah sa amarya tana nan ta ji duk abin da mace za ta yi na bin Allah in dai bata bi mijinta ba to da saura sai ta ba da hakkin miji da kun ga aljanna ku tana karkashin kafan bazajen ku ki haƙuri ki bi shi shi ma ya bi ki zan zo na bayani yadda namiji shi ma yake bin mata maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace in miji ya nemi matarsa ko ina ne to ta biya masa bukata ta amsa masa Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin fandarewa miji fada da miji rashin zaman lafiya da miji ba ɗabi'an matan kirki bane yanzu wata mijinta bai isa ya ce kar ta je ba wallahi sai ta je wani ya ce karki yadda ki fita a gidan nan ta ce wallahi sai na fita kana ɗaga ƙafa wallahi sai na fita wata fa yana fita fa tana ɗauko hijabinta suna tafiya tare yana karba ki je ta ce wallahi ce na fita ina matan da suke tafiya unguwa ta tambayi gida ɗaya sai ta je gida bakwai ina matan da suke yaudarar mazajensu suna zuwa gidan mazan banza matar aure wal iyazu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una matar aure tana zuwa tana lalata a gidajen wasu shi yasa akwai abin tausayi mutumin da ya kuskure aure matar da bata da amana wani ya ba wa matarsa dama ta je unguwa ta tafi ashe abokinsa yana nemanta wai wannan wani irin bala'i ne wai wannan wace irin masifa ce wai wannan wani irin cin amana ne wai wannan wani irin rashin mutunci ne mata ku rinka alaka da abokanan mazajenku wai wannan wani irin yaudara ne da zamba cikin aminci mace tana kawance da abokin mijinta zan je gidan biki wuri kaza zan je kaza zan je kaza wallahi da ta je gidan bikin nan kawai sai ta tafi ɗakin sai ta tafi gidan abokinsa tsautsayi tsautsayi Allah ka raba mu da tonon asiri ya Allah ka ruba mana asiri kar ka wulakanta mu ka tozarta mu ta je ta gidan ta zauna a wajensa ya kori matansa ya je yana lalata da ita yana barna da ita sai aka yi sallama ashe mijinta ne zo yana sallama ya zo gina abokinsa da suka ji muryarsa sai ta yi wuf ta fita bari ki ji tonan asiri da ta zo fita sai ta kuskure ta manta gelanta ta manta dan kwalinta kuma shi ya sayo gelan shi ya sayo dan kwalin da haka yana shigowa kuma ta manta takalmanta yana zuwa sai ga takalman matarsa yana shiga bala sai ga akan kujerar da aka yi tsayar sai ga dan kwalin matarsa da gelanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aina a gidan abokinsa ta lallaba ta koma ya hada takalmi ya hada gele ya fita da shi sai kuma alkalanci wallahi tallahi ni shari kake min daman ni baka damu da ni ba daman ni ma kake yi mai fada da kai ni daman kullum baka yadda da ni ba kana kaza munafakar Allah mara gaskiya mai cin amana mayaudariya kin shuka wa kanki tsiya kuma kin gadar wa ƴaƴarki tsiya dan manzana zuniya bihi walau bi khifari darihi duk wacce ta yi zina sai an yi da ƴarta kina rungume ƴarki kina tarbiyanta kina mata kaza ba dai kin lalata kanki ba to kin bude kofar da sai an lalata ƴarki daka wannan jan kunne ne ga mata maciya amana waɗanda suke zuwa su yaudari mazajen su suna shiga gidajen mutanen banza akwai kuma mazan su ma maciya amana ku ji tsoron Allah maza masu neman mata ku ji tsoron Allah maza masu karya alkawarin aure ku ji tsoron Allah wanda kuke watsar da matanku na sunna ku je ku kama matan banza wata ce yau tsakanina da mijina shekara hudu baya saurara na wata ce yau tsakanina da mijina shekara bakwai ba mu hada shimfiɗa da shi na yi masa magana na yi masa magana ya ce baya ra'ayina ashe yana ra'ayin wasu matan banza ne wallahi idan aka gaya miki yadda wasu matan suke rayuwa a gidajensu wallahi za ki a musu ba yi da lokacinta ba shi da ainihin wato ba ta da alfarma a idansa duka wannan yana daga cin misalai na wuta da gidajen musulmi yau suke kamawa muna fatan iyaye mata za ku yi ƙoƙari ku gyara abu na biyu mace tana samun karbuwa a wajen mijinta da husnul mazhari wal hai'a at-tajammulu yin kwalliya da yin ado jama'a kazanta ba ɗabi'ar ya mace bane duk matar da take so ta mallaki mijinta ta samu gindin zama a gidan mijinta to wallahi ta zama mai tsafta kada ta zama ƙazama. yau gidajen mazaje ba kyan gani wasu mazajen saboda matansu ba su da kulawa mazamai suka ce a attajammul amurin fitriyun lilmar'a yin kwalliya yin ado gyara jiki da tsafta wannan wani abu ne na ɗabi'a fitira ce ma ya kamata mace ta zama mai tsafta ba zama ba amma yau haka gidajen muske falanki wari kicin ɗinki wari ki wari ƙudaje ƙazanta datti jikinki ƙarni kanki ya dankare wani ya zo ya ɗauki naira ɗari biyu ya jefa fuskar mata ya ce dan Allah ki je ki kitso kafin na dawo saboda kan ya gama dankarewa yana dan Allah ki taimaka ki kido ba ta kitso a ba ta ɗari biyun ta cinye ba za ta yi kitsan ba zama wata ta zo za ta miƙa wa mijinta abinci saboda dogon farce suna yin karastiya ya zo zai karɓi kwanan kawai sai dai ya ga jini karas ta yanke masa hannu da farce kawai ba ta yanke hannu ba ta yanke farce ga datti a cikin farcen yaya mace za ta tara farce da ƙazanta wata ta fara duba hannunta fa ba da ke nake ba wani suna rikici da matarsa kullum akan mayafi na shimfiɗa na gado don Allah ka canja min ka canja min yace ya zan canja miki kina ga mana shimfiɗar gado me ya faru waya she kaushin kafa ne da ita dare da ta kwanta tana ja chat ta yage shi da faso wata ta yi baki za ta ba da filanta bako zai kwanta bakon mai gidan ta ce ku kawo ku kawo ku kawo ku rufa min asiri sai da ta karbi filan ta canja mai riga ta fesa mai turare saboda bala'in yawon bacci da yake jikin wannan filan da datti da kazanta amma in mai gidan ne ya zo a haka yake jefa kansa ka kwanta ka sha gumus ka tashi na mura dan bala'i saboda datti akwai wanda sai ta kusan wata uku bata wanke zanin ta ba yau riga ce da za a rinka wanke ta kullum kasa sama ba za a wanke ba akwai wanda kicin ɗinta baya shigowa saboda ta san maza ba sa shiga kicin da datti kananzir omo sabulu wancan kwanan ba a wanke ba an ɗauko wannan abinci ba a wanke ba ba a zubar ba ba a yi kaza ba ba a almadi ga shi nan dai ba a wanke tukunya akwai matan da ba sa wanke tukunya wata mata tana ce ai ba a wanke tukunya ai da kayi ka ɗebe kawai zuwa za ka ƙara ruwa ka sa magi da gishiri ka sa tattasai tumatir ka daɗa bugawa tsaye kawai gaban ake ne akwai mutumin da ya zo yana cin abinci saboda ƙazanta ina ba ku labari na ƙazanta ya zo yana cin abinci a gidansa kawai ya buga loma sai ya jiyo gashi yana tauna ya ɗauka irin ɗan zare-zaren naman nan ne sai ya ji abu ya ƙi taunuwa yana sa hannu yana jawowa sai ya ga baƙin gashi ya ƙi fitowa ya ƙi ƙarewa ya zo ya kama fada ce baban momi ka yi haƙuri, wallahi tsifa na yi jiya kitso na je wai ashe da ta zo tsifa ta zo kitso iska ya ɗebi gashin ta har ya zuba a cikin tukunyar tuwo ta tuke da shi akwai wanda ya tarar da kuda kwalara a cikin kwanan abincinsa kwalara kwanan miya ballaga za ce ba ta da tsari ta yi abincin ta bar miyar a buɗe kudaje sun shiga wallahi akwai wanda ya zo cin abincinsa ya tarar da kiyashi a ciki kiyashi ai an san kiyashi saboda tana da kazanta duk kwari ne a kicin dinta dama alamar mace kazama ki tarar da kicin dinta kwarin duniya duka akwai saboda ba ta kulawa kazanta kashe mace yake yi kazanta lalata rayuwar aure yake yi akwai wanda ya zo zai sha shayi yana buɗe sigar sai tarar da shazumami kamfani guda suna ta linkaya suna ta iyo a ciki saboda ba ta da kulawa ba ta da tsafta ta ba shi ruwa ba ta duba kyawun ruwan ba ya sha ciwon ciki ya kama shi ta zo nama take gyarawa za ta bar kudajen duniya su gama yin kashi a kan wannan nama a zo a jefa masa shi a cikin tukunya ko wanke naman ba za su yi ba akwai matan da ko wanke naman ba ta yi waya in ka wanke shi ka wanke zakin amma kuma ta bashi a kicin duk kudan duniyan nan ya tsuguna ya yi kashi ga kuda da mugunta in ya haukan na sai ya yi kashi yana ci sai ya tafi likita saboda ƙazantar matar shi akwai wanda zama suka zo suna hira da mijin suna tare wai irin ta zo ta makale masa ta matse masa wai ai mijinta ne suna tare wai irin irin irin togetherness din nan irin ana tare in ya zo in ta zo ta zauna sai ya dan matsa ce na ina ji sai ta matso sai ya dada matsawa ta zo tana magana sai ya haka ya ce na ina ji kin san me amfani haka saboda bala'in warin bakinta da yake fitowa yana toshe yana tarewa ne kada ta buge shi da miyau haba da Allah mace ya zaki dauki wannan kaskancin da wulakancin a gidanki ai mace ya kamata ki zama mai tsafta mai gidanki in yazo kusa da ke ya ji kanshi ba kya wasa da turare duk macen da ta san me take wallahi ba ta fashin turare da ki rasa turare a ɗakin ki wanda ki rasa tattasai da tumatir a ci fara da mai da ki rasa sabulun wanka da man gyaran jiki wallahi la'azimu gwanda ki rasa magi a miya a san dabara da za a yi amma ka zo ɗakin mace ka zo gurin kwalle ta ba man shafawa na kirki babu turare na kirki an taɓa rayuwa mace turare ba turare ke da kullum a rufe kike cikin gumi ga hijabi ga niƙabi ga riga ciki ga zani ga siket ga waye ga waye an da turare wani ya ce idan matarsa ta zo ta cire rigarta ta ciki sai dai a koma gefa zauna saboda gurin bai zaune ba don Allah ku gyara ku gyara matan annabi suna da tsafta matan sabbai suna da tsafta kuma tsaftan nan inna الله جميل يحب الجمال Allah mai tsafta ne yana son tsafta da haka kada mace ta kashe gidanta da da barin yara da dauda yanzu akwai iyayen da wallahi mutum bai isa ya dauki dan ya kai shi unguwa ba saboda uwar ba ta kula da ɗan yana cikin majina yana cikin fitsari yana cikin kaza akwai matar da tumbudi fa ba ta iya gyarawa ta kasa-kasa za ki gan shi da tumbudin yaro kuma ga shi tumbudin yaro tumbudin nono karni ne da shi ku bari mu gaya muku gaskiya irin waɗannan abubuwa na cikin gida wanda ya kamata ku gyara dole mace sai da gyara mace ba ta zama ba gyara gyaran kai gyaran kitso gyaran hannu gyaran farce gyaran jiki ko ina nake sai da kulawa in ba ka ba wallahi shi yasa suke zuwa su je su auro miki kishiya ke a gidan kina zaune kin kashe kanki ba tsafta ba turare ba gyaran gashi ba saka turaren wuta da kayan kanshi a ɗakin miji ba a tsaftace kaza ba a tsaftace kaza zai je ga wata yarinya a titi kullum tana turo masa da hoto a waya ya ganta kar da ita ce kai wanda fa ya sanya zai yi a samu ya auri wannan ga 'yan matan zamanin nan masu shegen yaudara su kwace miki miji su karbe miki mai gida in ta je gurin in ya je gurin ta zance ta fesa turare irin turaren da ke ba ta fesa mata Allah Allah yake a gigice yana zuwa gidan mutane yana jin kanshi saboda ke ba ta sa mata kanshi ta iya kwalliya ta iya gyara jikinta ke ku haka kike rabe rabe kamar an tono ki daga kabari ba daidai bane wallahi ina gaya muku wannan ne dan ku iyayena mata ba wai dan wani abu ba saboda ni na san cewa in mace tana da kazanta a gidanta tana wahala a hannun mijinta kuma wani mijin wallahi ba zai gaya miki ba sai dai ki jiki shi a gadon bayan ki kawai nan da nan sai dai ki zai ce to ni fa zan ƙara aure dan me me kake mun sai ce a lafiya kalau ba komai hajiya ra'ayi ne kawai kuma wallahi ƙarya yake tsabar kazantar ki ne yasa wallahi zai canja miki zai canja yanayi shi ma ba na ma abinci akan lokaci kina yi ba na maka da'a kina yi ba ina gaida mahaifiyarka ba kina yi ba kina da kaza ba kina yi me yasa zai muke tsari ba tsafta ba tsafta gayyar kazanta da datti a gida wannan yasa dole zai karo min kishiya malamai suka ce ana gane mace kazama daga 'ya'yanta duk wanda ke ga 'ya'yanta kullum suna yawo a kwararo duk ini ne to wallahi ita ma duk ne yaro cikin datti yaron da ake son ai sha'awarsa a karbe shi yana kanshin turare an sa masa hoda an gyara shi ke ko naki ƴaƴan a kazance Ɗakinsu na kwanciya duk fitsari ba ki kulawa ba ki da aiki sai baccin rana wannan kuskure ne da haka malamai suka ce husnul matsari wal ai'a kyakkyawan yanayi wannan abu ne mai kyau kware da gaske wani mutum ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana mutum yana so rigarsa ta zama mai kyau takalminsa mai kyau manzo Allah ya ce kware kuwa inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne Allah mai tsafta ne yayi umarni da ayi tsafta kuma yana son masu tsafta ki gyara gidanki da kulawa hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana yana daga cikin hanyar da mace za ta samu miji shine ta gyara jikinta ta kyautata yanayinta ta yadda mijinki zai sha'awar ya rika kallon ki amma yau ku ji tsoron Allah Hoton ki kwaya nawa ne a wayar a wayar mai gidanki sannan hoton ƴan mata na waje guda nawa yake da shi a wayarsa jan bakin ne baki iya sawa ba gazal din ne baki iya sawa ba hodar ce baki iya sawa ba ƙananan kayan ne baki iya sakawa ba haskaka jikin naki ne baki iya ba gyaran gashin ne baki iya ba to yaya aka yi baya da hotunan ki sai hotunan matan banza mutum ya zo gidansa ga matarsa ta sunna amma wallahi ya dauki waya yana ta duba hoton mata yana jin daɗi ga matarsa ta sunna ba ta ganuwa ku gyara tsafta addini ne tsafta ibada ne a wannan guri kuma nake amfani da wannan dama in sanar da ku duk matar da ita kuma Allah ya jarabe ta da miji kazami to ita kuma sai ta tawakkali ga Allah aiki ya same ki dan akwai mazaje kazamai haka ne wallahi wata matar zaka ganta masha Allah kamar me tsap tsap tsap tsap tas tas tas tas amma mai gidanta yanda kaga daga kabari ya fito mu maza ne mun sani wani namijin in ka ganshi kace wannan wallahi idan ganshi kace wannan matarsa tana hakuri da shi iyaye na mata ba nan asiri ba maza ne mu nan mu ma ga wasu anan kin san cewa akwai namijin da idan ya je masallaci sallah a sahu in an ga shi ne ba a zuwa kusa da shi wataƙila mijinki ne ana negawa da an ga shi ne ba za a tsaya kusa da shi ba saboda mai tashi yake ya gumama sai dai ka ji wani boom musamman idan masallacin ba fanka akwai wanda da aka yi sujada tsautsayi ya sa hamma ta buzo masa ha sai da ya ji kasahun nan ga baki ɗaya layin nan sai da ya sa musu albarkacin bakinsa saboda baya kula yanzu wannan laifinsa ne ko laifin matarsa ko dai matar ce ba ta kula da shi ba ta yana wanke bakinsa ba kina ba wa mijinki makilin da burushi goge baki kina cire masa darbejiya kike mai gida gashi kina yi ko ku kan kike kula da shi to akwai wannan matan su ma da ba sa kula da tsaftar mazajensu akwai wanda da ya zo yi sallah a masallaci wallahi da ya tashi a wurin sai ga kudaje suna safa da marwa auren fafafafafafa kuda wani kan wani ya fata ce ya tafi dan bala'i wannan da ido na na gani da ido na ba wai wai gaya mu akai ba da ido na na gani ni ma na yi addu'a na ce alhamdulillah da Allah sa bai mu hada sahu ɗaya da wannan ba na ce yanzu wannan yaya matarsa take yi wani idan ka ganshi shi yadda yake in ka ganshi ka ga bakinsa ko ka ga yanayin jikinsa ka ce yanzu da haka yake tunkarin matarsa wannan matar ya take da shi wani ɗan taba ne wani ɗan wiwi ne wani kazami ne ya lalata bakinsa da goro ya yi kata-kata wani bakinsa har gantsa kuka yake kore shar wallahi cutar da mata ne wannan wallahi shiga hakkin iyali ne wannan Din namijin da zai zo yana zakkewa matansa yana zama a gidan cikin kazanta ya cuci matarsa kuma inna allaha jamilun yuhibbul jamal akwai matar da ce malam ku yi wa maza wa'azi an dame mu mu yi tsafta mu yi tsafta kowa ya sani mace tana tsafta wallahi wasu matan suna kokari mun sani amma wasu mazan ba kyau ina gaya miki wannan ne dan ki sani aiki biyu ne a kanki kula da tsaftar kanki kula da tsaftar mai gidanki yana ajiye kayansa da sun yi da ya sa sau ɗaya sau biyu dauke suke ɓoye suke sa suke kayan wanki ya neme su ya rasa ina kayana sai ki ɗauko mai sabo ki ce ki sa ki ce ina so ka fita kai ma al'umma su ganka in ji daɗi a ce mijina ne wannan ga abdullahi dan abbas sai ya je ya zauna a gaban madubi ya ɗauki mintuna yana gyaran jiki yana saka kwalli ya yi kwalliya da ado aka ce yaya matar ta ce ya haka ta ce ya ce don ke nake yi ya ce uridu an ta jammala Ni nisa'i kama uridu an ya ta jammalo ina so na yi wa mata na ado da kwalliya kamar yadda nima nake so mata na su yi min ado da kwalliya kenan tsakanin miji da mata cuɗe ni cuɗe ka ne namiji ya zama mai tsafta kai zama ƙazami ya zama mai kula da jikinsa yanzu namiji zai je sana'arsa ta ƙazanta ne wataƙila mai yake mu'amala da shi da baƙin mai wataƙila jini yake mu'amala da shi a wajen sana'arsa wataƙila aikin ƙarfi yake ko aikin gini aikin gumi wataƙila aikin ƙura yake wataƙila wataƙila wallahi abin tausayi malama haka mutumin nan zai taho ya shigo gidansa yana warin gumi ya zo ya faɗi akan shimfiɗarsa yana wannan warin haka zai kwanta ya ta birgima a shimfiɗarsa wallahi bai zai wanka ba akwai wadda kullum sai ta yi rikici da mai gidanta don Allah ka je ka watsa ruwa amma bai zai wankan ba akwai wanda an sa masa makilin da brush tun jiya har washe gari wallahi bai goge bakin ba duka waɗannan wasu dattuka ne da ƙazanta da ke faruwa tsakanin ma'aurata wanda ya kamata mu gyara abu na uku da yake sa mace ta samu karbuwa a gidan mijinta nuna masa soyayya a tawaddudu ila zawj wa dhalika bit-ta'amuli ma'ahu lalle ki tabbatar mijinki yana son ki kawai duk yanda za a yi ki tabbatar kin shiga zuciyarsa kin kafa masa soyayyarki a cikin zuciyarsa dan gaskiya duk matar da take zaune mijinta baya santa to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai zaman wulakanci matukar namiji aka wayi gari baya son mace to babu ita babu jin daɗi a gidan aurenta da ina jan hankalin iyaye mata ku daina yi wa 'ya'yanku auren dole ku daina zuwa saboda mutum yana da maiko ko saboda mutum yana da wani matsayi ku liƙa masa 'yarku baya santa kuma zama za a samu a cusa masu saboda yana da kuɗi ko yana da wani abu wallahi sai ta zama baiwa a wajensa wani cewa ya fi wallahi malam da na gama ta ta bakin ciki nake yi to ina za ta ji daɗin zaman aure kuma ni ina baki shawara ke duk wanda kika ga baya son ki to ke ma baki son sa kawai kin san akwai cikin mata makale mata mayu makale masa gam kenan yana gudu tana bi yana in tana ee ita dole sai an yi da ita ya ce baya so amma da yake da rababbiya ce kekin makale masa sai ya soki a dole an taba soyayya a dole wani baga yake soke kuma fara ce shi kuma ya ce ba san fara ko jiya wani mutum ya gaya mun wani mutum yana muna wani magana da shi ya ce ni ba na san faran mace na ce a ah, Allah mai iko kaga ra'ayi yanzu kin ga wata baka sai ta ga ta damu ita baka ce akwai masu neman bakaƙen. ke baka ce wani kuma shi kuma jarabarsa a duniya faran mace yake so akwai mazajen da sai su kusan mutuwa akan faran mace in dai faran mace ne komai zai iya bayarwa duk abin da ke nema zai karba zai baki ke gajeriya ce wani kuma doguwa yake so ke doguwa ne wani kuma yace baya son doguwar mace tana da cin yadi da yawa in an zo dinki tana shan kaya da yawa wani mai shiru-shiru yake so wani kuma yace a ya fi son masifaffe don shi ma masifaffe ne su buga kai mai masifa ya mata masifa shan koko ɗaukar rai kowa da ra'ayinsa da irin abin da yake so to ki kokari ki kafa duniyar soyayyar ki a cikin zuciyar mijinki to yaya mace za miji zai so ta babban abin da yake kawo son miji ya so mace to ta zauna da shi saboda Allah kawai ki zauna da mijinki saboda Allah ba dan duniya ba akwai wanda tana zaune da mijinta ne wallahi ba dan Allah ba saboda abun duniyar da yake da shi take zaune da shi akwai wanda ya ce malam in ka gana ga haƙorin matata to wata ya kai ashirin da bakwai ne an kusa ɗauka albashi ya ce gaisuwa ba ɗaga ƙafa in dai ka gana ga tana hira da ni tana dariya to wata ya kusa mun kusa ɗauka albashi ya gajiya ya gida to ya al'amura ya mun yi salari ne mun ɗauki albashi ne wai kaji wai mun ɗauki albashi wai mun ɗauka wai su ne ma masu ɗauka yace da zarar ta ga na dauki albashi hidima ladabi gaisuwa tana matsa da ni amma da zarar wata yayi nisa to nan ne sai neme ta rasa wance ni karka dame ni da Allah ina zuwa a wata yayi nisa ana bakwai ga wata ko biyar ga wata kenan kin ga ya fahimci cewa ba dan Allah kike zaune da shi ba daga cikin yadda mace za ta jawo mijinta ya so ta taso iyayensa Yaga kina kaunan mahaifiyarsa Yaga kina ƙaunar babansa daga ci abin da mace za ta samu soyayyar miji ta so danginsa ki so ‘yan uwansa in sun zo yaga kina musu hidima kina haba-haba da su amma kina fada da uwarsa kuma kice soki kina fada da kannansa kuma kice soki kina fada da danginsa kuma kice soki kina bata wa kanki lokaci ne sannan kuma ki zama mai tsafta kamar yadda nayi bayani miji yakan so mace mai tsafta ki zama mai ladabi miji yana ƙaunar mace mai ladabi ki zama mai haƙuri miji yana son mata mai haƙuri idan wani abu ya faru na laifi ko na abu ki zo ki tai mai kuka har sai kin karya mai zuciya ki ta diga masa hawaye akan fuskarsa ko akan hannunsa sai tausayinsa sai tausayin ki ya kama shi amma feƙaƙiya mai shegen fada ni za a yi wa iskanci a gidan nan wallahi za ka gani wallahi kaza kaza kaza kai din banza kai din waye a ina wani kina wannan sai dai ki ji gub ya fasa miki baki wata ta zo tana zage-zagen nan da ya sa hannu haka gub ya buge bakin sai ga haƙwari ka fasa mun baki ya ce an fasa ya barki da jinya a banza kuma daga baya ku zo ku sulhunta kai da daddaren ma sai kin dafa masa abinci kin bashi ku daina fada da mazajen ku ba za su so ku ba sannan yaudara da ha'inci akwai mata masu cin amanan mazajensu kamar ya cin amana ya ba ta magi ko ya ba ta man gyada adadin kwana kaza ta dauka tana sayar mai da abinci akwai mata masu sayar da abinci saboda akwai wadatacciyar taliya ashe gidanta ashe gidanta ya zama shago shi bai sani ba akwai matan da wallahi aunar da shinkafa suke kwano kwano akwai masu kakkare taliya suna sayar da ita taliyar mai gida magin mai gida masaran mai gida shinkafar mai gida abincin mai gida kin ɗauka kin ɗebe kin sayar akwai ɓarayin mata masu sata su saci kudin namiji su shiga adashi ya za a yi miji ya soki idan miji ya ajiye dubu biyar ya dawo ya tarar da dubu biyar ɗansa amma ya zo ya ajiye dubu biyar ya tarar da dubu uku da ɗari bakwai ina sauran na ɗiba wallahi ba zai soki ba zai ce gafiya ce ke sarkin ɗauka ta waɗannan abubuwan su ne suke sa a tawaddud idan zauj miji ya so mace idan tana da wasu ɗabi'u da halaye na ƙwarai sannan iya abinci wannan yakan sa mace ta samu karɓuwa a wajen miji iya abinci a a a a a ai idan baki iya dafa abinci baki tafi makarantar koyon dafa abinci ki samu ƙawarki ta kwarai da ta iya abinci ta koya miki a yau in gaya muku maza da yawa suna canja mata saboda ba su iya abinci ba mutum ya je ya kare kudinsa ya yi cefane mai kyau ya kawo amma matarsa ta zo ta yi mai abincin da wallahi ba za a iya ci ba kuma na faɗa a karatu a saurara hajja na faɗa a karatu daga cikin kuskuren da kuke kuji da kyau wasu kuma kumata. sun fi mai da hankali akan kyale-kyale kwalliyar fuska kwalliyar jiki gyaran jiki gyaran kaza akan gyaran jiki tana iya kashe komai wannan yana da kyau amma kuma bata iya gyara tukunyarta ba bata iya gyara abincinta ba babu wulakancin da ya wuce ki zo ki abinci mai gidanki baya iya cin abincinki wallahi yanzu da yawa akwai wanda wallahi baya iya zuwa gidansa ya ci abinci mai gidanki sai dai ya je hotel ya ciyo abinci ya zo gida in kin kawo ya ce alhamdulillah ya ishe ne, a bawa yara ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku sati ɗaya sati biyu abinci ne baki iya ba kuma kin kasa ganewa nama nama wannan nama sai ki a kawo mace nama ba ta san hanyoyin da za su sarrafa shi kala kala ba ke kullum kawai soyawa kika iya yi baki iya dafawa ba baki iya firfeso baki iya dambun nama ba baki iya ki sa shi a cikin abinci ki kaza baki iya ba yanzu shinkafa kawai ana yin abinci kala kala kala ya fi goma sha biyar da ita shinkafa kawai ba wai kullum a dafa fara a sa miya ko a yi jalof ba a akwai abubuwan da ake ana yin dambu da ita ana kuskus da ita ana waye da ita ana mai da ita ana mai da ita shinkafa kawai naman kaza ana masa kaza ana masa kaza yau in an dafa masa wannan gobe a canja masa wannan namiji yana son canji yana son canji daɗin abinci yakan sa miji ya rike mace yanzu za ki ga kuku biyu ne ko kuku uku amma in dai mijin ke yi baki sai ki ga an kai kayan cafane gidan wanci a ce ina da baki ke musu abinci ke yaya aka yi ranar girkin ki ne ba a ce ki abinci ba saboda baki iya ba wallahi akwai matar da bata iya abinci ba ba za ta iya dafa ba za a iya kawo mata abinci ta yi wa bakin miji abinci ba saboda bata iya ba to yanzu misali namiji zai iya kauracewa mace wata biyu wata uku ya kauracewa mace a shimfiɗa wani shekara ma yake yi amma ya isa ya kauracewa mace ya sati bai ci abincin gidanta ba zai iya ba to yaya kuka fi mai da hankali a kan can kwalliya da kaza da kaza da kaza amma baki ya gyara abinci ba ai pest ki iya abinci ki tabbatar kin yaƙi mijinki akan abinci baya sha'awar abincin waje baya sha'awar abincin makota abincin ki yake sha'awa wannan jari ne a gare ki da zaki rike mijin ki ya soki amma da yawa daga cikin mazaje wallahi suna son matansu amma ba sa son su a bangaren abinci da yawan ku sai dai ya je kasuwa ya sayo shinkafa da waken kasuwa da daddare sai dai mutum ya biya gidan abinci ya ci abinci amma ba zai ci na matarsa ba da dan Allah mata a cikin husnul mazhari wal hay'a to akwai kuma iya abinci idan baki iya ba ba jin kunya tafi ki je ku koya yanzu akwai mata da suke bude ainihin wato wuri na koyawa mata girki idan ana yi a gidan rediyo ki daina fashi ki rinka saurara zaki ki karu idan akwai aboki yake da ta iya dafa abinci ki rinka zuwa ki je ki nemi ilimi a wajenta ki karu Allah ya bamu ikon gyarawa bayan haka abu na hudu ko na biyar da yake sa mace ta samu soyayya da karbuwa a wajen mijinta shine yin hakuri da ɗan kaɗan arrida bima qasama Allah yarda da abin da Allah ya raba jama'a ya ku iyayena mata ba fa dole ne mazajen ku zama duk masu kuɗi ba kuma ba dole ku ne kowa wai sai ta aure mai kuɗi ba akwai wacce suke auren mai kuɗin ma amma wallahi gwanda ta aure talaka saboda kuɗin ne a ido amma ba ta cin kuɗin ba samu wurin zama mai kyau ba ba samu abinci mai kyau ba bai ɗora ta akan mota mai tsada ya zaga gari da ita ba ba ta da atamfa mai kyau ba ta da abin sha mai kyau ba ta da wurin kwanciya mai kyau ba ta da kwanciyar hankali da wannan dukiya me amfanin kuɗin nashi babu to ina so in ja hankalin iyayena mata da suke fada da mazajen saboda Allah ya jarabe su talauci da matan da suke da rena ko ya kawo kin rena ya kawo kin rena wata mai gidanta ya yi wacce fane niki-niki da leda ya tawo da shi ashe ita tana da ra'ayi ya zo yana assalamu alaikum tana can tana harkata assalamu alaikum bai ta amsa ba tana ji kuma assalamu alaikum kace wai waye wa alaikum assalam da Allah kuma fata ji shi ne ya ce baban wance ne Ta an an ji mai gidanta take cewa an ji Ya zo ce zo mana ki gani me a na kawo kayan cefane ne Ta ce ajiye a nan gurin wallahi bai isa ma ta zo ta karba ba me yasa tana da reni ko ne ta rena abin da yake kawo mata wata yanzu in an sai mata a tamfa sai ta rena tamfar? idan an sai mata zani sai ta ɗauki zanin da mai gidanta ya sai mata sai ta je ta kai gidansu a sayar da zanin a ƙara mata kuɗi ta je ta sayo mai tsada wata tana faɗa mai gidanta yana zaginta ya ce mutuncinta ya ce kaza ya ce kaza ta ɗauko tamfa ya ce ba za a sa masa wannan a tamfa a gidansa ba da muka zo muka bincika sai ce malam ya zan bari in ɗauki kaskanci a gidana in sai wa matata tamfa da kuɗi na iya ƙarfi na sai ta dauki a tamfar sai ta kai gidansu a sayar wani yayanta wai ya kara mata kuɗi wai ta rena nawa wai nasu ne mai tsada Ya ce wallahi ba za a sa wannan a tamfa a gidana ba na ce baka kai laifi ba a tilis ko za a yi wannan a nemi izinin wannan rena ko ne renan arziki ne wannan mai gida don Allah zan sai da itan sai wata eh ba komai na miki izini shi shikenan amma bai sani ba saboda wai shi talaka ne wai ya baki abin da mai miki ba ki je ki canja kuma ya zo ya ga kina sa a tamfar wani wata ma tsohon saurayinta ne ya turo mata a tamfar tana gidan miji saboda maha'inci ya ce ya ce a tamfar da nake saya ita za a samun a gidana wata kuma 'ya'yanta mai gidan ya sayo a tamfofi wai sai ta ce wai 'ya'yanta sun fi karfin su sa a tamfa iri ɗaya da 'ya'yan kishiyarta ba ki gane ba kina zare min ido a tamfa ne mai gida ya saiwa 'ya'yansa mata da 'ya'yan kishiya da 'ya'yan kishiya ita saboda ita 'yan gata ce 'yar gidan masu hali ne sai ta ce Allah ya kiyaye 'ya'yanta su sanya a tamfa iri ɗaya da 'ya'yan kishiyarta aka je aka canja a tamfa aka saiwa 'ya'yansa mai tsada sai ce to shi kuma ba za a saka wannan a tamfar ba a gidansa ba wanda ya isa ya sa ɗansa irena shi ya ce wance ‘yata ce wacce ma ‘yata ce dan me yasa za a nuna mun kaskanci na sai musu iri daya amma a zo a ɗauko wata mai tsada a ba waɗannan ɗakin kalan a zo a sa mata ta yi mun zanga-zanga wallahi wata matan ba za ta yadda ba cewa za ta yi an yaudare ta ne an sayo 'ya'yan kishiyarta mai tsada Ya ce iri ɗaya za saka ba wani wanda ya isa sai canja min tsari a gidana irin wannan namiji da yake da wannan ɗabi'ar dai laifi ba kuma bai kamata a zo ana yi wa mutum wannan rashin kunyan a gidan shi ba jama'a ko kun san cewa akwai matar da idan mijinta ya siyo wani nau'i na shinkafa sai ce ni ba na cin irin wannan shinkafar kina shaƙe muryar ki kamar muryar gafiya wai shinkafa wai ba ta cin irin wannan wai sai dai ta sayar da wanda mai gidanta ya sayo mata ta je ta kawo irin wanda take so to in dawa ya ɗauko ya baki da Allah ya hore masa kenan sai ke haƙuri ki karɓa da iyaye na mata irin waɗannan kurakure da kuke yi ba daidai ba ne. yanzu wata takalmi fa ba ta sa na mai gidanta ta fi ƙarfin ta shi man shafawa idan ya sayo mata ta fi ƙarfin ta shi wallahi akwai matar da mai gida in ya je sayo sabulai ya kawo mata wai ta fi ƙarfin wanka da irin wannan sabulin sai ta ɗauke shi ta je ta sayar da wannan sabulin ta je ta cika kuɗi ta je ta sayo mai tsada ko ba da izinin miji ba bai sani ba irin wannan hali bai da kyau ku yi kokari ku kyautata kuma ku yi kokari ku gyara abu na biyar shine hakuri wa tawakkulu ala Allah mace tana samun karbuwa a wajen mijinta idan ta zama mai hakuri idan ta zama mai tawakkali ga Allah rayuwar aure ba a tayuwa sai da hakuri musamman mazan wannan zamani sai an yi hakuri da su ki yi hakuri da maganganunsa wani namijin bai iya magana ba wallahi bai iya magana ba wani zaki ga ya yi shekaru ya tara yaya amma bai da ladabin zance wani yanzu sai kira ki gaban 'ya'yanki ya zage ki ni zaki wa iskanci yar iska kawai mara mutunci kuma a gaban yayan ki a a alaji a mai gida ka daina zagin matakka a gaban yayanta akwai mai duka akwai yaron da ya zo yake fatawa yake cewa wallahi malam wallahi wallahi malam ina gaya maka ina neman fatawa ka bani dama sai na doki babana wata ran nace kai ni dai ba ni zan bada wannan fatawar ba me baban ka ya maka yace malam zuwa yake kama mahaifiyar mu yayi ta dukanta a gaban mu yanzu wannan daidai ne yanzu akwai mutunci a cikin wannan ka auro mace tana da 'ya'ya ta girma ta tara manyan 'ya'ya wai ta maka laifi ka sa ta a gaba kana dukanta wallahi duk uban da ya jawo ɗansa ya mare shi ko da ke shi ya jawo duk da ba daidai bane ɗaya da ke ubansa ba daidai bane ɗaya rama wa uwarsa dukan da ubansa ya yi mata ya yi wa uwarsa amma ko kuma maza ku daina yin wannan rashin kunya da renin hankali ka zo ka sa mace a gaba ka shekaru da ita amma kana la'antarta kana zaginta a gaban 'ya'yanta a gaban rufin asirinta a gaban mutuncinta idan kai kana ganin kai mijinta ne to ita kuma tana ganin waɗannan 'ya'yanta ne ko kuma mutum da zai zo yana zagin mace a gaban kishiya kin san akwai wanda in yazo zai yaga ki a gaban kishiya ki sai ya yaga ki yana zagin ki tana dariya tana <laughs> ai maka ma ka gani ai kadan kaza tana sharri wata ta dawo daki ya dawo dakin ta yana cewa wanci ta min kaza ta ce ha ha ba mai gida ai wannan matar ina tausayin ka ina tausaya maka da Allah ya jarabe ka aure ta wannan mata aure ce wannan fa kishiya ce take zagin abokiyar zamanta a wajen mijinta to zai iya yiwa Allah ya jarabe ki da mijin da bai da lissafi aikinsa shine ya zage ki a gaban kishiya ya zage ki a gaban 'ya'yanki wallahi malama akwai mijin da zai zage ki a gaban ki ya taka miki tsawa to kake auren ki? in ya dawo gida cikin nutsuwa ke ce alaji komi yana son sirri ban hana ka mun fada ba ban hana ka ja mun kunne ba amma ina neman ka dan girman Allah ka daina mun fada gaban kishiyata kana jawowa yarinya ta rena ne kishi yadda bata wuce yata ba kishiyar yadda bata wuce kanwata ba kishi yadda bata wuce yar aiki a gidanmu ba in kin ga dama in ya bata miki rai ki jefa masa wannan magana ko ya gyara wata rana da haka iyaye na mata Allah zai iya jarraban ku da maza waɗanda suke ɗabi'a su bata da kyau wani mijin wallahi bai da haƙuri wata mata ta ce haba wannan mutumin wannan mutumin me za a yi da shi sai haƙuri ta ce cokali idan ya zo ya tarar ka ajiye ba wurin ba sai ya zage ka cokali don iskanci yau za a ajiye cokali a nan gudun ta ce yau idan ka ajiye wani abu ba a wuri ba sai ya ci mutuncinka akwai mazan da ba su da haƙuri sannan kuma ku yi haƙuri da mazajenku na rashin yabawa abin da aka yi na alheri jama'a iyaye na mata zan rufe da wannan ɗabi'ar maza ne yawancin maza ɗabi'ar su idan an musu abin alheri ba su fiye godiya wa matansu ba ki duba duk ƴaƴansa gaba ɗaya ke kika haifa masa yana alfahari ƴaƴansa ne wani ƴaƴansa ne wani amma bai taba zuwa ya miki godiya ya ce ya ina godiya dangane da arzikin da kika min kika haifa min ƴaƴan nan ba zai miki ba tsakaninki da shi zagi da hantara da cin mutunci akwai namijin da wayau shekarar ki barkate da shi bai ki taba yin wanka ya zo ya yaba ya ce kai kwalliya ki ta ba bai taba yi ba ba sa yi yawanci maza ba sa yaba wa matansu in sanyi yi kwalliya wata ta ce malam na yi wanka na shafa turare na yi lalle na shafa kaza na yi gyaran gashi na yi kaza na yi kaza ta ce wallahi idan mai gidan nan ya dawo ban isa kallo ba wayarsa ita ce matarsa yawanci maza yau akan wayar suke karewa da daddare kina masa magana na eh ina ji ina chatting shi yasa da yawa daga cikin mata suna burge ne da ya dawo ki ce kawo a sa maka caji sai ki dauke ta ki zagaya ki kashe ta sai ki sa ta a caji ku zo ku zauna ku hira da shi in ba ka ba wallahi da wayar zai hira kin san cewa akwai akwai mijin da sai an kwace wayar a hannunsa bacci yake kama shi yana duba wayar sa yana chatting a wayar sa take faduwa a hannunsa ba su da yabo da yawan su ta ce malam tun da nake nake ado da kwalliya wallahi wallahi ba alfahari nake ba na iya kwalliya kuma ni kyakkyawar mace ce take faɗa ta ce amma mai na bai taba buɗe baki ya ce kin yi kyau ba ta ce gida na kafin ya aure ni ya jarabtu da ni masoyiyata ina son ki ina kaunanki in zai mun gaisuwa i love you in za mu fara i love you in mun gama i love you in mun ta ce na shiga gidansa bai taba ce mun i love you ba ba sa faɗa in kin ga namiji yana cewa matarsa wata mace I love you bai aure ta bane amma in dai ta riga ta shiga gidansa zancen ta ya kare ta ce abinci zan zo ne ya ci ya cinye ina kallon sa har ya suɗe kwano da zai iya buɗe baki ya ce kai abincin nan yayi daɗi na ji daɗi ba ba yi. to ku yi haƙuri da maza masu irin wannan ɗabi'a dabi'an mu ne ba mu da godiya kuma ga mu da fada da an yi abu wallahi sai mu rufa da fada sai mu manta da alherin da aka yi mana ke ne wankin yaya ke ne wankin shi kansa ke ne wankin kaza ke ne kula da gida ke ne kula da masu aikin gida ke ne amma wallahi namiji baya yabawa to wannan yana daga cikin matsalolin da yau mata suke fama da shi wata ta ce min wallahi malam na daina wankan kuma na daina kwalliyar na ce hajiya ki rufa mana asiri ta ce yau me amfanin wankan da kwalliyar ka zo kayi ba a san kayi ba ka zo ka gama lalata sabulu da omanka ka zuba turare a banda ka kashe kuɗi ta ce in ta neman kuɗi ina sayan turare mai tsada duk inda na ji kawa ta tana bayanin turare mai tsada da ake sa mai gida ina sayawa in sa amma wannan mutum bai ma san ina yi ba ta ce ba zan yi ba a zo a zauna a haka ya zauna dikini ni ma in zauna dikini ne na ce in mm, hajiya auren ki zai iya mutuwa akan haka na in zan tattayewa yawa wata ran zai ce waje rot fita ki ba shi wuri da ki yi hakuri ki ci gaba da kwalliya ki ci gaba da abinci mai kyau ki ci gaba da tsafta ki ci gaba da ladabi ki ci gaba da biyayya Allah ne zai biya ki kuma a rinka nuna masa kuskuren sa cikin ladabi da biyayya a gyara sauti Allah gaishe ki mun gode malam Allah ba da lada kun ji ai an ce ba a kula da miji yanzu ta zo za ta gaya mana eh, malam an gaishe ka an gaishe ki Allah ba da lada so muna fatan nasihun nan da muka yi muku iyaye na mata za ku ji kuma za ku yi aiki da shi saboda yanayin lokaci kuma an ce akwai tambayoyi ko muna da wani karatun karfe ɗaya zuwa karfe biyu da wani abu za mu dakata insha Allah ta'ala Allah ya ba ku lada Allah taimake ku na ga dai yau jikinku yayi sanyi gaba ɗaya kamar an watsa muku ruwa duk a gindin bishiya kun yi ba daɗi wata ma kamar mutuwa aka yi mata hakuri za ki sai ki je ki gyara gida insha Allah yau da daddare kuma zan haɗu da mazan su ma zan bubbuga muku su insha Allah tabaraka ta'ala ku nemi kaset kawai yau kuma sai abin da Allah ya ni da su kun ga da yau na bubbuge ku ko to sai kuma maza da daddare insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa